بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 6 miladiya wannan kuma shi ne tafsirinmu na farko a wannan shekara bugewa da kuma fara tafsiri a masallacin lamba 36 a titin goni a ƙasar rivers garin port harcourt a nan najeriya wanda wannan shi tafsirin mu karo na biyu tafsirin mata na safe wanda ake gudanarwa da safe alhamdulillah bara allah ya ba mu ikon yin tafsiri tun daga suratu shu'ara muka yi suratu nan gabaki daya yanzu allah ya kama suratu qasas haka ne ko za mu tashi suratul qasas mun ci nasara kware da gaske a tafsirin bara Abin abinda yake nuna haka takardun da muka rarraba a uwa suka cike wanda ciki suka bayyana kansu akan abin da ya shafi tafsirin kuma gaskiya mun ji daɗi kware da gaske muna fatan kuma za a yi shirin sake hutawa a wannan shekarar ma in Allah ya yarda sai dai kawai matsala ɗaya amfanin tafsirin ya zama takaitacce ne saboda bayan an gama na koma gida wasu gidajen rediyo sun nema a basu su tafsirin su sa saboda al'ummar duniya gaba ɗaya ta fa'idattu amma duk inda suka karɓa sai su dawo da shi an na fara jin ko tafsirin ne ba a iya ba ko wani abu suka ce a'a matsalar shi ne a ƙa'idar standard na sanya karatu a rediyo ba a so a ji wani sauti bayan karatu to amma sai a ji kukan yaro sai a ji surutun waɗansu da sauran abubuwan da da ba zai yi a ce da irin wannan an iya broadcasting ɗin karatu ba gaskiya wannan ne kaɗai bai mun daɗi ba kamar yanzu irin surutun nan zai fito tabbas a cikin tafsira idan haka inda muna son amfanin ya game ko ina ya zama wajibi mu tashi tsaye wajen dakatar da dukkan ko yaro ne in zai kuka kar a zo shi sannan hatta su mutu wajen hana yara yin abu kawai a ja yaro a fita da shi an san zai su mutu ko zai kuka wannan ba uzuri ba ne idan ana yin abubuwa na duniya da bukukuwa da sauransu ba ka taɓa jin sautin yara ba kuma dai irin abubuwan da suke amfani da shi wajen ɗaukar sophisticated abubuwa kuma su muke amfani da su bambancin kawai shi ne can akwai control ko kuma nan in dai abu na addini ne to za a iya zuwa da yaro zai iya yin kuka to da Allah muna ƙara ba wa masu ‘ya'ya haƙuri idan yaron kin san zai iya yin to ki zauna kusa da inda da zarar ya yi za ki iya fita da shi kun ji ko wancan surutun duk gaba ɗaya zai hana progress ɗin abu so da Allah sai a kiyaye wannan sai da insha Allah za mu fara daga suratul qasas malam zai sake karanto mana daga farkon sura bismillahir rahmanir rahim qasim tilka ayatul kitabil

لنفسدن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. wannan ita ce suratul qasas ita kuma suratul qasas abin da ake nufi da al-qasas shine labarai riwayoyi an ambace ta da suna suratul qasas ne saboda a cikin ta akwai bayani na ban al'ajabi na kissar annabi Musa alaihi salam tun daga haihuwarsa wanda a ciki kuma muka samu gingima-gingima al'amura suka faru na tarihi wanda a ciki Allah ya bayyana mana yadda yake yi wa muminai rubufi kuma yadda yake wulakanta kafirai ya kuma kaskantar da su sannan a ciki aka ba mu labarin wani hamshakin mai kuɗi a tajiri da aka yi da suna ƙaruna da da yana cikin mutanen annabi musa sannan kuma ya zo ya bujire wa musa to kusancin daga farkon a sura har shi labarai yasa ake kiranta al-qasas ah, ita wannan sura Makiya ce ma'ana a makka ta sauka bi ijma'in mufassiri duk malamin tafsiri sun tafi akan cewa Makiya. ce ta sauka bayan an saukar da suratul nan wacce muka karanta ne a baya za mu gama suna da alaƙa tsakaninta da suratul nan ne ana saukar da suratun nan aka saukar da ita sannan kuma ana saukar da ita aka saukar da suratun isra wanda wannan yana nuna ta sauka a maka kenan da suratun isra ita ta sauka a maka take bayanin yadda Allah ya yi isra'i da iraki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka lissafa surorin da suka sauka a alƙur'ani ka ce suratul alqalam a suratul alam ita ce ta farko ikra kenan suratu kaza ita ce ta biyu suratu kaza ita ce ta farko. wannan surar ita ce sura ta 49 a sauka kenan amma a jerin lissafin alqur'ani to ita ce ta 28 in ka baro daga bakara fatiha bakara آل عمران نسائي مالدة الآن أعرف أقبل توبة يونس هود يوسف رعد إبراهيم حجر نحل كهبي آل إسرائيل كهبي مريم طه هذا شريك تقول سي الأنبياء شرد الأيا الحج شرد المؤمنون شرد القرآن النور شرد القلوب الفرقان 25 الشعراء 26 النم 27 القصص 28 wannan ita ce sura ta 28 kuma a cikinta ake tarar da izubi na 39 in ka faro lissafi daga sama izubi na 21 da ka faro lissafi daga ƙasa wa laqad wassalna lahum alqawl wanda yake gaban izubin wala tujadilu in ka faro daga ƙasa in ka faro daga sama kuma yake gaban izinin qalu anu'minu laka wa ma kana jawaba qawli wannan sura tana da ayoyi 88 kamar yadda malaman kirga ayoyin alkur'ani na kufa da na basara suka haɗu a kai sannan kuma tana ɗaya daga cikin surorin da ake kiransu al-tawasi wanda suka fara da kurman baki na tawasi ɗamu da hannu da sun ke kasashe da a tawasi mim wanda sun taso su uku ne dama a cikin alwa'ani da suratu ash-shu'ara da suratu nam da kuma ita suratul qasas kowace in ka duba za ka farkon ta ya fara da tawasi mim wanda kuma mun yi bayani a farkon tafsirin mu na suratul na suratul shu'ara a wancan shekarar da haka bana ba mu bukatar sai mun sake maimaita Sura tana kunshe da darussa guda goma darasi na farko da surar take kunshe da shi shine kissar annabi Musa wannan shine bakan dambiyar abin da ke cikin ta na darasi wanda insha Allah za mu kissar za mu kasa shi kuma lessons darasin da ke karkashin kissar za mu kasa su kaso bakwai na ɗaya a ciki za mu ga yadda Allah yake taimakon waɗanda suke masu rauni na biyu za mu ga yadda aka jefa annabi Musa a cikin teku bayan an haife shi da kuma shayar da shi da aka yi da kuma bisharar cewa annabi ne tun yana yaro na uku za mu ga yadda annabi musa ya yi kuskuren kashe wani baƙiɗe ya fita daga misir allah kuma ya yafe masa za mu ga na hudu yadda annabi musa alaihi salam ya tafi ƙasar madiyana da kuma inda ya auri yar wani mutum mai suna shu'ai na biyar za mu ga yadda annabi musa ya dawo zuwa misra kuma aka ba shi annabta na shida za mu ga yadda ya roƙi allah ya ba wa ɗan uwansa annabi haruna annabta na bakwai za mu ga yadda aka yi cece kuce tsakanin annabi musa da fir'aun wannan su ne su ne fa'idoji guda bakwai ƙarƙashin darasi na ɗaya sannan za mu shiga darasi na biyu buƙatuwar mutane zuwa aiko manzanni da kuma yadda allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ce wacce ya kamata dama a ce an yi ta kuma an duba ta ubangiji subhanahu wata'ala ya fara tun daga wa kunta bi janibin id qadayna ila musa amra aya ta 44 sannan sai darasi na uku zamu ga yadda mutanen maka suka karyata al'kur'ani suka kuma karyata sabon da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi daga ayata ta 48 alamma ja'ahumul min indina kalu laula utiya mithla ma utiya Musa har zuwa ayata 51 wa laqad wassalna lakum qaw sannan kuma darasi na hudu zamu ga yadda wayansu cikin mutanen bani Isra'ila ahlul kitab yadda suka yi imani da alqur'ani suka yadda da shi kuma suka gaskata shi kamar yadda Allah ya ce atai alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين wanda daga aya ta hamsin da biyu zuwa aya ta hamsin da biyar wannan shine darasi na biyar sai kuma darasi na shida za mu ga yadda Allah ya yi raddi ya mayar da martani ga mashirkai wajen kawo buhohi domin su ruɗar da mutane su karkatar da su daga tafarkin Allah wanda ya fara daga ayata 56 zuwa ayata ta 61 innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa ku a'lamu bil muhtadin wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhaffaf min ardina أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون حجزوا آية أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه درسي نبوي zamu ga yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake tsoratar da mushrikai dangane da al'amarin tashin alkiyama da yadda Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu hujjoji guda uku masu ƙarfi wanda da wannan hujjojin ne aka kwankwashi kansu kamar yadda Allah yake cewa tun daga aya ta 62 wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'iyal ladina kuntum tazumun قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون har izuwa faɗin Allah cikin aya ta 67 fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al sai darsi na takwas shine wato inda ubangiji subhanahu wataala yake mana bayanin cewa wato ubangiji subhanahu wata'ala yake gwada mana cewa ita gaskiya wacce take ba ta da ta biyu ita ce bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallama tare kuma da gaskata abinda da allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi na saƙon alƙur'ani mai girma da wannan ya fara tun daga aya ta 68 zuwa aya ta 70 wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara in Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai zuwa wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu al-hamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un sai darasi na tara shine isa darasi na takwas ko na tara shine bayani da kuma dalilai akan girman Allah subhanahu wata'ala da faɗin mulkinsa da kuma ƙara kwankwasar mushrikai dangane da abin da suka kasance suna aikatawa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan bayani ne a aya ta 71 zuwa aya ta 75 kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi diyain afala tasma'un har zuwa inda Allah yake cewa wa naza'ina min kulli ummatin shahida fa qulna hatu burhanakum alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla 'anhum ma kanu yaftahun sai darasi na kusa da karshe kun ga an dan yi wa'azi sai kuma aka dawo tarihi da kissa darasi na goma kissar qaruna shine darasi na goma shi kuma yana da karatuttuka a sa har guda uku na ɗaya inda ubangiji yake mana bayani akan zaluncin da karuna yawa annabi musa ya fice daga cikin tawagar annabi musa shi ma ije ika fata sa tawagar cikin ayoyi uku bayyanannu daga faɗinsa inna karuna kana min ƙaunin musa fa baga alaihim aya ta saba'in da shida zuwa قل قال إنما أوتيت على علم عندي saba'in da bakwai. darasi na biyu ƙarƙashin isa a ɗaruna shine wa'yansu daga cikin abubuwa na zaluncin da ƙaruna ya yi da kuma girman kansa ubangiji na wata'ala ya ba mu labarin su a cikin ayoyi daga aya ta 79 zuwa ayata 82 fa kharaja ala qawmi fi zinatihi har zuwa faɗin Allah wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil ams wannan darasi na bikin darasi na uku wato yanayin sakamakon da Allah subhanahu ta'ala yake saukewa ga wanda duka ya cancance shi da kuma gwargwadon sakamakon da kuma abin da ya kamata mu fa'idantu da shi a kissar ƙaruna wanda wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayanin a cikin dai sura mai albarka har yanzu a cikin ayoyi biyu na kusa da ƙarshe daga aya ta 83 zuwa ta 84 tilkan darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin wa man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza wala yuzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun sai kuma darasi na goma sha ɗaya na karshe shine kissoshin annabi muhammad sallallahu tare kuma da kamar ya zo a cikin ayoyi hudun ƙarshe daga aya ta 85 zuwa ta 88 innal ladhi farada alayka alqur'ana lawaduka ila ma'ad da kuma ma kunta tarju an yuda ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik da kuma wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da id unzilat ilayk da kuma ta kashe wala tad'u ma allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wannan sune ayoyin da zamu bibiya mu karanta su da kuma taimakon Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da mu ya kuma ba mu ikon fahimtar ayoyin alƙur'ani malam mu fara da aya بسم الله الرحمن الرحيم ورسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim a cikin darasi na farko kissar annabi Musa karkashinta yadda Allah yake taimakon masu rauni Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim qasim mim Allah a'lamu bi muradihi bidhalik Allah ne kadai san me yake nufi da wannan qasim mim din kamar yadda muka bayani harafai ne da Allah shi kadai ya san fassararsu tilka ayatul kitabil mubin lalle wayannan ayoyi wayannan ayoyi na wannan littafin al-mubin wanda yake littafi ne mai fito da gaskiya baro-baro ya bayyana ta don a fahimce ta a kuma gane bambancinta da ƙarya wanda ma'anar wannan shi ne waɗannan ayoyi ne da suka zo daga cikin littafi wanda yake ba wasa a cikinsa bayani ne da ke kuma ƙwarowar saboda haka ku ji shi kuma ku bi shi kuma yi amfani da abin da yake cikinsa na tulu alaika min ba'in musa tun da wannan littafi ne ne wanda baya koyi komai to ku saurara ku ji ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu karanta maka ta hanyar mala'ika jibril zai saukar maka da wahayin ya biya maka zai biya maka ya karanta maka labarin annabi Musa wa fir'auna da kuma ɗauki ba daɗi da shi da ya da shi da sarki fir'auna sarkin misra na wannan lokacin bil haqqi labari ne zamu baka na gaskiya babu ƙarya a ciki ba irin labarin da ahalin littafi suke karanta wanda suke buɗe tsakanin labari da labari su sa wani labarin da zai dace da sarrafa ba wannan bil da gaskiya liqaumin yu'minuna wannan labarin muna ba da shi ne saboda amfanin mutanen da suka suka yi imani da Allah saboda su kaɗai da suke fa'idantuwa da shi wanda ba su imani da Allah ba kuwa in ma an ba su labarin ba za su yarda ba su dai sun kusan labarin molanka madama Allah ya faɗa a cikin suratu yusuf nahnu naqussu alayka نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله muke baka labari na kyawawan isoshi masu daɗi wanda akwai amfanuwa da fa'ida a ciki kuma akwai jin daɗi don rai yana son labari shi za ga masu isoshi da labarai sun fi kowa tara jama'a ko novel ne ko wani abu ana karanta sai kaga hankali ya fi karkata zuwa ga wannan karatun to labarin farko Allah ce inna fir'auna ala fil ardi lallai fir'auna ala fil ardi yayi girman kai kuma ya tumbatsa yayi homa a duniya yana jin ya fi kowa a ƙasar misra ke domin a lokacin ƙasar misra ita ce duniyar tasu lallai fir'auna ya mulki misra kuma a mulkin nasa ya nuna wa mutane iyakarsu ya yi zalunci ya fice gona da iri ya yi ɗagawa ba ku tsaya ku ji yadda allah ya yi iyakarsu waja'ala ahlaha hashiyan kuma allah subhanahu ta'ala ya ce sannan fir'auna ja'ala ahlaha hashiyan ya sanya mutanen misra ya karkasa su kungiyoyi kungiyoyi kowace kungiya daga cikin kungiyoyin da ya rarraba ya dora musu nauyin aikin da za su yi na gini da noma da sauran ayyuka na raya kasarsa wanda kuma ya dinga cinna wutar fitina tsakaninsu da kuma gaba domin ya tafi akan ka'idan nan ta zalunci ta wasu shugabannin da ake cewa farriqta su divide and rule wanda kullum in aka samu shugaba ja'iri in ya tashi sai ya kalli mutanensa sai ya rarraba su in ya rarraba su sai ya jefa fitina a can da can da can ta yadda ƙarshe ne dole kowa zai nemi taimakonsa da tallafinsa shi kuma sai ya zo ya ce bari ya haɗa kansu wajen haɗa kan aita munafunci ƙarshe kuma sai ya zama shi ne da yake jagoranci shi ne design and rule to ja'ala ahalaha shi'an ya sanya mutanen suka rarraba su kungiya kungiya wanda kuma wannan divide and rule is against islamic political system gwargwane a ah, tsarin da allah subhanahu Ta'ala ya saukar na na jagoranci da shugabanci shine adalci kuma kullum abin da ake so shine kashe fitina ba kura wutar fitina ba kamar yadda bai halatta ga mabiya su assasa wutar fitina ba to haka zalika bai halatta ga su shugabanni su assasa wutar fitina ba ka siyasar public ta su design and rule wannan is against islamic political system sawa'un shugaba ne zai yi ko kuma wanda ake shugabanta to shi fir'auna ja'ala ahlaha shi'an ya kakkasa mutanen sun zama kungiya kungiya jam'u shi'a yastad'ifu ta'ifatan sai ya samu 'yansu daga cikin ƙungiyoyin da ya karkasa ɗin sai ya ba su dama ta mallakar abubuwa sai su yi karfi economically sai karfi politically su yi yawa wasu kuma sai ya mai da su su zama kaskantattu ta yadda kullum wa'ancan waɗanda suke da yawa sai su dinga sha'awar murkushe wa'annan marasa yawa sai ya zan akwai tashin tashina tsakanin wa'ancan na saman da kuma wa'annan na ƙasa kuma bincike na tarihi da nassoshi sun nuna cewa mutanen da ya kaskantar ya wulaƙantar a Misira su ne bani isra'il musamman da yake su baƙi ne da can suna zaune a ƙasar sham a yankin Filistin aka sato annabi Yusuf aka jefa shi a rijiya matafiya suka tsince shi suka kawo shi Misira, sai sarki ya siye shi ashe ya siyo wanda zai ci gaba da jagorantar mutane da sarkin ya siye shi sai matsaloli suka faffaru har ƙarshe dai annabi yusuf ya zama shine shugaba to da ya zama shine shugaba sai ce to a faso masa mutanensa su dawo nan to sai aka yi deploying bani isra'ila sai suka dawo misra tunda dama akwai boda tsakaninsu to sai zanto mulkin ya fita daga hannun yan asalin gari yan ƙasa ya dawo hannun baki wannan bakin sai zanto shi ne ke sharafi duk abin da kake so na siyasa sai ka fita ta hannun bakin to daga baya kuma sai Allah ya ba su sa'a su kibdawa na Misra sai suka saki yin juyin mulki bayan shekaru suka karbe mulkin ya dawo hannunsu to da ya dawo hannun su sai suka ce to ba zai yi a zauna da yan kasa yan da baki zama iri ɗaya ba sai ya kasa su suka kasu ƙungiyoyi sai ya dinga azabtar da waɗanda suke daga bani Isra'ila shine ma'ana yastad'ifu ta'ifata yuzakkiru abna'ahum ya dinga yanka 'ya'yansu duk inda aka haifi ɗa namiji sai a yanka shi ya ce to abinda za a yi kenan domin a wulakanta su kuma a rage irinsu يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم sai ce to a kyala matan kuma su yi yawa domin duka al'ummar da matanta suka rinjayi mazanta to gaskiya future ɗinta mustaqbal ɗinta rayuwarta ta gaba akwai abin ban tsoro domin abu na farko za a shagaltar da mazajen da aure aure duk lokacin da kuma mutane zanto ba su da himma sai aurace aurace to za su shagala daga abin da ya ya zame musu wajibi da tilas tab'an aure halal ne musamman a wannan shari'a ta mutum ya aure daga ɗaya zuwa huɗu amma ba tilas ba ne idan dai har akwai dama kuma dukkan sabubba na rikici da rudani sun kauce da ba fi mutum ya aura ɗaya biyu uku uku amma galibi lokacin da mutum ya aura ya ƙara aura ya ƙara aura to sai dai a addinance yana ƙara samun ci gaba amma in ka kula kuma a rayuwarsa wasu abubuwan da suke ƙara ja baya da ga mutumin da yake da mace ɗaya kamar alaran mamatan nawa la ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu musta'an shikenan karka da wato za ga kamar mutumin da yake da mace ɗaya cikin sauki za ga yana yan sa duk da zai tafi in ya shirya ya bata hakuri ya dan ban mata abin da ta samu kawai sai ya tafi amma wanda yake da mata biyu wataƙila wannan ta amince ta tafi sai kaga wacce ita kuma kamar ba ta yadda ba ai kun sani wasu ku duka ba su kaɗai ba ne wanda yake da mata uku kuma matsalolin sun ƙara ƙaruwa wanda yake da mata hudu kuwa kaga wannan gwamnati ne shi kankin kansa bajet yake yi a gidansa ta fuskar tattalin arziki sai kaga mutum ba ƙarfin tattalin arziki ne da shi ba sai kaga tunaninsa kuma ya kasu akan ya zai dan abin da ya samu ya kakasa, ba don Allah yana sanya albarka a cikin rayuwar ba saboda Allah ne yadda a yi ma Allah ba zai taɓa ba da dama a yi abin da ba shi da kyau sannan wani lokacin socially za a zama mutum ma ya zama distant morally domin asali ɗan adam da ɗan adam akan samu sabani wata a shirya na mutumin da yake da mace ɗaya mai yiwa a wata su samu sabani su hudu sati su ɗaya To aka kaddara cewa mata hudu ne kowace za ta baka hedar su ɗaya a sati rike da kai kana kai da kake da mata hudu kana da sabani nawa kenan bare nan sun sensical behaviors na mata I'm sorry to say you are our mothers that is a fact we have to say it wani lokacin yakan zama beyond imagination yes mata kamar magani suke kowane magani da irin tasirinsa da side effectinsa to idan if you are lucky to have a very stubborn one which can always give you two or more headaches in a day so you end up having a multiple number of headaches in a week and then multiply it by the number of the weeks within the month and then what will happen if you calculate in a month so kaga zaka zama a little bit busy wajen ganin cewa kai sai ta abubuwa da cikin gida wannan sai zanto ya kuma fanshi wasu abubuwa da za yi na gina cigaba sannan ka taho medically mutum kullum yana exhausting energy in yana da mata da yawa sai dai kuma fa bincike ya nuna cewa ƙarfin da Allah yake ba wa namiji da kuzari da yake da mata ya fi ƙarfin da Allah yake ba wa mutum ɗaya wanda a mutumin da yake da mace ɗaya amma dai duk da haka still mutum yana exhausting kowane lokaci kuma dole mutuntaka da gina al'umma shine in mata suka yawa a yi musu aure in ba haka ba in ba a yi wa matan nan aure ba to fitina ce kuma za ta kasance sannan kuma idan har matan suka yi yawa to fitattunu za su yi yawa domin in aka ce ko ina ka shiga loko-loko kwararo-kwararo sako-sako kana ganin mata a zubatu akwai matsala sa'adar kuku da ƙari mata consumers ne a rayuwa kuma haka Allah ya halice su duk wanda ya ce zai kallafa wa mace sai an haɗu da ita an yi aikin karfi an gina al'umma to ya zalunce ta ya dora mata abin da ba shi Allah ya dora ita ko mace hatta kulawa su ake a kula ita ba dora mata nauyin dole sai ta yi kulawa irin ta namiji ba wasannan kulawa da mace sai a baka maza goma ka iya kulawa da su baka damu ba amma mace ɗaya sai ta baka headache ɗin da maza goma ba za su iya baka su mata jayi su dole ne a yi hankali ɗin su profa to kun ga a shagalar da mutane wajen mata mata mata to fir'auna yana da strategic na yaƙar mutanen da yake ganin maƙiyansa sai ce to mu raunana su ta hanyar yanka mazajensu domin future ɗinsu ya zanto is a future without men and the future without men is tantamount to destruction wannan ko an so ko yi wa ya stahi na a su ko mata a ba su maximum protection domin su yawa wani lokacin ko yaƙi za a fita ba namiji ya yi yunkuri ya safi kan sakani sai matsanta ce wallahi ba ta fashe masa da kuka kuma to wanda fashe maka da kuka ya za ka yi wanda bisa bisa al'ada kuma ta ɗan adam yana tausaya wa matarsa balma cikakken namiji shi ne wanda idan matarsa ta yi kuka to zai tsaye da komai sai ya tabbatar da mai yasa ta take yin kuka idan kuma ya ce zai share ta ya tafi ya je abin zai yi kaga akwai matsala kenan zai zama ba cikakken na wani shi yasa an tarata bin shaddan al'abasi ɗaya daga cikin jaruman larabawa kuma mawaka wanda ya soyayya da wata ana kiranta abla kuna ce a tarihi a ce an tarata da abla a cikin waƙoƙinsa na jarumta yake cewa idza kashafa idza kashafa zamanu na al wa madda ilayka sarfu dahri ba'a فلا تخشى المنية واقتحمها ودافع ما استطعت لها دفاعا يجي idan zamani ya bude maka يقنسا kuma sa'an nan yanayin rayuwa ya juya maka baya to تخشى المنية maniya ta وقتها tsoron mutuwa wakta him كاموتا ودافع ما استطعت لها دفاعا duk inda kai gwargwado yadda zaka iya kare kanka saboda mutuwar ka shiga kai yace wala takhtar firashan min hariri wala tabkil manazila wal biqa'a ce wai bari in samu shimfiɗa ta kayan ado da sauransu ni na kusa ina in kai kuka cewa wai zaka mutu ka bar gidanka da sauransu wa haulaka nisu wa haulaka niswatun yandubna huznan wa yahtikna al-baraqi'a wal kar ka ji tsoron mai ga matan ka da yawa in ka mutu za su yi tafuka, kuka ka san wani abu da yasa yake kin mutuwa saboda to yanzu in ya mutu wancan kuma ya za ta yi to ya za ta yi za ta yi ya ce to karka ji tsoron wani wa haulaka nisbatun yamdunna huznan yuhattikna albaraqi'a wal lifa'a su dinga ya ya mayafinsu da kayansu suna wayo Allah mun shiga uku ce kakka ji tsoro ka kyale su kawai ka tafi inda zaka tafi يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جش إذا ما جش كفك والذراع حيث عليك رشي حساني كان دلال المنايا وخاض بما وشرا وشرى وضاع وسيدي كان في الهيجاء طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع أخذنا في المذاول سوق حرب وسيرنا النفوس لها متاع حيث وكرشي إذن الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأرض tara al ba ba'an aw zira'an to shikenan yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum yana bar matansu da rai sai Allah ya ce innahu kana lallai shi fir'auna ya kasance minal musidina yana cikin yan iska maballata imamu zajjaj ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya ce al'ajabu min haƙƙihi ko hulkihi ka yi mamakin wauta irin ta fir'auna lam yadri annal kahina in sadaqa fal qatl la yanfa abin da yasa fir'auna ya dinga kakkashe mazan bani isra'ila yana barin mata da rai mafarki yayi kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa a mafarkinsa sai ya ga ga wata wuta ta taso daga Baitin maqdis ta yo misira to tana tahowa tana ta balbalin bala'i da ta zo gida sai ta kalli gidan gidan gidan dan asalin bani isra'ila ne sai ta tsallake gidan idan kuma ta zo gidan ɗan misira sai ta kona gidan gaba ɗaya. da fir'auna ya tashi sai ya kirawo matsafansa da bokayensa da masu bugun ƙasa da masu duba da masu surkulle da masu bibiyar sawu su gane abubuwa irin waɗannan mutanen sai ya ce musu ga abin da ya gani ga halin da ake ciki su fassara masa sai suka ce masa to lallai za a samu wani mutum da zai fito daga gidajen bani isra'ila wanda suka taso daga baitul maqdis zai zama a hannunsa za a halakar da mulkin ka na misra to da sai ya ce to abin da za a yi shine din namijin da aka haifa don kar ma a haifi yaron a kashe shi to shine da yake cewa yi mamakin bauta ta fir'auna wanda ya gaskata bokayen nan kuma ya zo yake kashe su wanda in har maganar bokayen ta zama gaskiya ai kisan ba zai amfani ba to Allah subhanahu wataala ce lalle ya kasance cikin mabannata saboda yana kisa ba tare da laifi ba yana sanya tsoro da kuma ta'addanci a cikin mutane wanda kuma dama haka azzalumai suke wajen sanya damuwa a cikin zukatan mutane sai su dinga yin irin wa'annan abubuwan kuma wani lokacin duk sanda azzalimin shugaba ya shiga cikin damuwa da matsi to sai kuma ya jefa mutanen su cikin damuwa da matsi Allah subhanahu wataala ya tsare daga sharrin fir'auna sai Allah subhanahu wataala ya ce wa nuridu wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله ونريد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض kuma lallai muna son so irin namu na kudura ko so irin namu na na'am so irin namu na kudura na muna da iko musulun ko muna da ikon zartarwa anna munna ala alladhina stud'ifu fil ard muna so mu yi baiwa da ta goma shi ga wayanda aka kaskantar da su a duniyar Isra su ne bani Isra'il wanda Fir'auna ya kaskantar da su wa naj'alahum a'immatan kuma ƙarshe za mu sanya su su zama sune jagorori da sarakuna da shugabanni waɗanda su za a dinga kwaikwayo a addini wa naj'alahum alwarithun kuma mu sanya su su ne za su ci gajiyar mulkin fir'auna kuma su ci gajiyar ƙasar fir'auna da dukkan abin da fir'auna ya mallaka jarun layin zama shari yake cewa a nan kalli inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta maka yadda fir'auna yake musu kuma ƙarshe gaba ya ce za mu yi baiwa ga da suke an raunanar da su sai ce kai fa yashtami istid'a'uhum wa iradatan lahi wa iradatun lahi ta'ala manna alai, to ya za a yi a ce gashi ana kaskantar da su kuma wannan ya daidai da kuma cewa Allah yana so ya yi baiwa gare su sai ce wa idan arada Allah shay'an kana amma in dai Allah ya dafa abu dama abin sai ya kasance walam yatawaqqaf ila waqtin akhar sannan sai ce to amma lamma kanat minnatullahi alaihim bi takhlisihim min fir'auna qaribatan al-wuqu'i ja'alat ju'ilat iradatu wuqu'iha ka'annaha muqarabatan lis wato da yake baiwar da Allah zai musu take ne ba ta da nisa shi yasa sai zanto kamar yanzu ana so su siyi baiwar da Allah zai musu ina kudin yake ba su da shi da me za su siya da hakuri lokacin da ake kaskantar da su shashsha sai aka haɗa su a wuri guda da haka albushir gare ku ya ku kuwa? galibi duk lokacin da kana cikin kaskanci to inda ka jure kai hakuri saura iris kamar dare ne in ka ga dare yana duhu yana ƙara duhu duhun yana ƙaruwa to gari ya kusa waye ko igiya ce in kaga ana janta ana janta lokacin da janye yawa to ta kusa dinkewa a huta idza ra'aita al-layla yamtaddu yamtad fa'lam anna as-subha qarib wa idza ra'aita al-habla yashtaddu yashtad in kaga igiya ana janta ana janta fa'lam anna sawfa tantaqi shi yasa wani lokacin ma sai san da ka shiga bala'i sannan saukin yake zuwa wani yana yin bishara ne da ya ga bala'in ya yawa in ya ga musifar ta yawa ce a to alhamdulillah Allah muna jiran sauki asa farajun yakunu asa nu'allilu nafsana bi'asa wa illa kai tahamman yakbidu nafasa fa aqrabu ma yakunu almar'u min farajin idha ya'sa ne waka yace ya kusa saura kiris Allah ya yayi mana halin da muke ciki saura kiris kawai dai mu rika mu dinga lallashin kanmu da cewa ya kusa ko da ka gami da damuwar da take taushe maka numfashinka to ka sani cewa yawanci ma mutum ya fi samun kubuta daga cikin damuwa idan ya ma kusa ɗaya bai tsammani da haka wani ce wa yin matan hukum kuma za mu sanya su zama jagorori na addini da kuma na rayuwar duniya kuma ai har zuwa lokacin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi ba wa'anda suke da sha'ani da ilimi da addini irin bani Isra'ila wa naj'alukum al-warithina wa musanya su su gaji fir'auna wanda Allah ya gaya mana a cikin suratul a'raf yace wa awrathana al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masharik ardi wa magharibaha allati barakna fiha Allah yace muka gadarwa da mutanen can da ake kaskantar da su ake wulakanta su ya zanto gabashin duniyar Misra da yammacin ta diya kuma hannunsu can ke inda muka yi albarka a wannan wuri shine baitul maqdis haka Allah ce kadhalika awratnaha bani isra'il haka muka gadar da Isra ta koma hannun bani isra'il Allah ya ce wal makkina lahum fil ardi kuma sa'an nan ba su karfi da iko da mulki da zartarwa da madafan iko fil ardi a kasar misra da sham wa فرعون وهامان وجنودهما sa'annan kuma za mu nuna wa fir'auna da shi da wazirinsa hamana da rundunar fir'auna da hamana ɗin minhum ma kanu yahzaru za mu sanya su su ga ƙarshen al'amarinsu abinda suka kasance suna jin tsoro na cewa mulkinsu zai tafi a hannun wani da za a haifa a bani isra'il kuma tabbas Allah ya tabbatar da wannan ya kuma zartar da hukuncinsa ta yadda Allah ya sanya halakar fir'auna da mutanensa a hannun annabi Musa wanda fir'auna shi ya raine shi ya ciyar da shi ya kuma raine shi a cikin gidansa wannan haƙiƙa ubangiji subhanahu wataala ya yi hikima wajen bayyana mana abin da zai faru a cikin waɗannan ayoyi guda shida wanda a ciki yana nuna mana cewa duk inda azzalimi ya kai zalunci to a ƙarshe Allah subhanahu wataala yana da ikon da zai gama shi na'am sai mu shiga darasi na biyu a darasi ƙarƙashin darasi na na'am wa ila sai dai sabanin da aka samu shin wai annabi ya ce ko ba annabi ya ba magana ta malaman tauhidi da baki daya wanda suke faɗan magana a ji magana su sai sun taba akan cewa ba a taba aiko annabi ya mace ba duka annabawa maza ne magana ibn hazm da yake cewa tunda Allah ya mata wahayi ita ma annabi ya ce wannan magana ba biya ba ce ya ce na na maryam annabi ya ce mahaifiyar annabi musa ma haka yar ko annabi musa ma haka aka ce wannan wahayin wahayi na ilhama Allah ya kimsa mata a cikin zuciyarta kamar yadda Allah ya wa kudan zuma wa'ayi wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wanda wasu malamai suka ce tana bacci ne sai Allah ya gwada mata cewa tunda ta tsorata in ta haifi annabi Musa ya za ta yi gashi Fir'auna ya sa duk shekara aka haifi 'ya'ya maza a kashe shekara mai zuwa kuma a bar su da rai to aka yi sa'a shekar da aka haifi haruna ba a kisan ba a kashe shi ba shekarar da ta ɗau cikin annabi musa kuma ta haihu bayan shekara ɗaya ita ne mahaifiyar su ana ce mata yohana su ko yohana haka littafan isra'iliya suka ce wa sunanta amma dai tunda allah bai bayyana ba ba wai ana nufin dole sai mun sunanta ba sai dai kuma ba za a karyata ba da sunan ba shi da tasiri a shari'a ma'ana saninsa ko rashin saninsa duka ba zai canza komai na hukuncin Allah ko sunan ta ko wani sunan ne ma dai shine bahaushe yake cewa ya ha ya nasu a ita wannan mahaifiyar Annabi san sai ta shiga cikin damuwa kuma an san tana da ciki an zo an auna ta ana jiran yaushe za ta haihu a zo a yanke na. kuma sai Allah ya sa mata kaunar ɗan tana cikin tun yana cikin ciki ta ga ba za ta iya haƙura shi sai aka yi mata wahayi tana bacci sai aka bada mana cewa to in kin haife shi arbi'i gwargwadon yadda za ki iya boye shi ki boye shi ki shayar da shi wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya yi wahayi zuwa gare shi gare ta a karo na farko wa na ila ummi Musa muka yi mata ilhama cewa ta shayar da ɗan nata gwargwadon yadda ta iya boye shi da haka sai ta boye shi ta shayar da shi wata uku ko wata hudu kamar yadda malaman tarihi suka faru aka rasa ka hana annabi Musa ba wanda ya kuma iya ganin sa to amma sai karshe dai ta ga karshen dai alawa kasa kuma karshen tuka tuka za a iya zuwa a zo investigation a gano annabi Musa to da Allah ya fahimci halin da take ciki na tsoro sai ce fa idza a alayhi idan kina jin tsoron cewa in kika ci gaba da shayar da shi din kafin ki yaye shi za a iya kama ki in an kama ki kuma za a kashe ki kina jin tsoron kar a kama ki a kashe shi to fa alqihi fil yam ki ɗauko shi tunda a misra kike ki tafi bakin kogin nil nile sea ki je ki jefa shi a ciki kun gani ba ta ɗauki ɗanta ta je ta jefa shi a cikin ruwa kun ana wata ga wata kenan ba cinya ba kafan baya abin da yasa take koyin shi saboda kar a kashe shi kuma yanzu za ta ɗauko shi ta jefa shi a ruwa amma da yake Allah ne yake bata labari a mafarkin sai aka ce wala ta kada kan ki ji tsoron wai zai mutu ba zai mutu ba ba zai halaka a cikin ruwa ba wala ta hazani kan kuma ki bakin cikin rabuwa da shi tunda mun san uwa za ta rabu da ɗanta tana kuka ba ta jin daɗi saboda yawanci ba ta san meye zai faru a kan ɗan nata ko makaranta za a kai na sai kaga ruwa tana hawaye ta san karatu zai je ya samu amma dai duk da haka tana ci a zuciyarta ba ta ji daɗi ba kuma wannan ya halatta bal ma wannan yana nuna soyayya da kuma kauna da imani amma duk wacce za a ga ɗanta duk inda za a kai shi a kai shi Kiran al'adar ta da ta hausa fulani musamman ɗan fari har ma wani karin magana ake yi wai wai wai wai an zo an gaya mata ne aka ce ce ɗanki ya fada ya ya fada rijiya ya mutu wai dan fari ne saboda wai kan mata nuna ta dame sai ta ce oh ba rabo ba shine bahaushe yake cewa ba rabo ba wai dan fari ya mutu wai dan fari ya fada rijiya amma na yanzu ko ba ruwan su in ta yi ya fara in mace ce ma sai ka ji ta ce ta zama kawarta kuma a da a gaban iyaye ba a faɗa suna ya fara amma yanzu tabba sai dai in ba ban kafin ma a tambaya sai ba zikin tambayi sunan dan ba ko ɗan kuma kila uwan mijin ba cikin gaya ko uwan mijin da yake sunayen ɗakala ake sawa in ta kasa faɗa sai ta gyara mata ba fa haka ake cewa ba ga yadda ake cewa to ci gaba ne aka samu kuma ba za a ce ya saba wa shari'a ba gaskiya ita ba koyewar kuma in dai ya zanto bai kai zuwa da cutar da 'ya'yan ba amma dai har za a cutar da yaran kuma bai halatta ba to auhayna ila ummi musa an arbi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yabbi wa la takafi wa la tahzani kakki ji tsoron abin da zai faru a gaba to anan an hada tsakanin al-khawf wal huzn al-khawf shine tsoro amma tsoron abin da zai faru a gaba al-huzn kuma shine Abinda zai fa abinda ya kasance a baya na bakin ciki to ki ji tsoron wani abu da zai faru a kansa a gaba kan kuma ki bakin cikin rayuwar da kika yi da shi gashi kuma yanzu kin tafi kin rabu da shi bisa halin da za ki fada sai Allah ya ce mata inna rajiu ilayhi lalle za mu dawo miki da shi ba da dadewa ba waja'iluhu min al-mursalin kai karshe ma za mu sanya shi cikin manzanni wanda za mu ba shi sako da zai zo da shi zuwa ga al'ummarsa lokacin da fir'auna kamar ya ji alamar cewa akwai wasu yaran da aka buɗe don haka sai ya sa securitinsa suka tsananta bincike aka dinga bi loko-loko sako-sako sai an gano ko akwai wani ɗa da aka koye shi ita kuma da ta ji wahala da tsoro da matsin ya yi yawa ba ta iya fita ko ina samun wata uku wata uku kawai sai ta sa a nemo mata mai akwati aka sanya shi mai akwatin ya yi akwatu ana rawaito tarihi tarihi isra'iliya wai a lokacin wai da aka nemo mai akwatin shi kenan wai da mutane ba sa yi gina amma ana nemo shi sai aka ce ya yi akwatin da za ta yi daidai da za a sa ɗa wai ashe security fir'auna ne wai shi yasa nake ce muku wai sai ya garzaya da gudu yaje yana zuwa ga wani fir'auna sai ya fara sai ya fara igina kuma sai ya kasa faɗa sai aka ce fir'auna ya ce a kashe shi sai wani ma aka je aka nemi mata wani kafintan zai mata akwati shi ma yana gani sai ya tafi zai gaya fir'auna shi ma sai ya fara igina wai shi ma sai aka kashe shi to ai duk ba sai Allah ya haka ba in zai tsere da annabi Musa kawai dai an ce mana aka yi akwati shi ma ba don mun ji an ce akwati ba a cikin suratu taha da ba za mu ce da akwati ba ne Allah subhanahu ala ya faɗa a cikin suratu taha farko farkonta Oha ما أنزلنا na القرآن illa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا بخبر أو أجد على النار هدى فلما أتاها موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يسمع فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عساي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآب قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية أخرى لنريك من من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى عن فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع yasa na bashi ya karanto mana ayoyin gaba ɗaya saboda za mu buƙace su gaba ba sai mun sake karanta su saboda abin da muke na fassara alƙur'ani da alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce in auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abin da muka yi irin abin da ake yin wahayi da shi zuwa gare ta na cewa a fihi iqdi fihi fil tabuti ɗauko shi ki jefa shi a cikin akwati taqdhihi filiyar da ki dauki alfatin ki jefa shi cikin teku shi kuma tekun falyulqihil yammu mu sahil tekun zai dauke shi zai jefa shi bakin gaba ya qulu a li makiyina zai tsince shi wa a lahu kuma makiyinsa ne wannan kenan amma me ya faru fir'auna yana tsintarsa Allah ya ce wa aitu alayka bi haqqatin sai na jefa soyayya daga gare ni a kanka da aka duk wanda ya kalla annabi Musa sai ya ji baya so a kashe shi Allah ya ce to me yasa an kai ka wali tusna'a ala aini zan ya zanto kan gido na za a rike ka bi ma'ana ina kallo kuma ina kulawa kun ga nan Allah ya ambaci ambata ko a cikin wannan ayar kuma ta cikin suratul qasasi kawai Allah subhanahu wataala ya ce fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam ki jefa shi a cikin teku amma sai kin sa shi a cikin akwati dan kawai su gano shi kai tsaye kafin isa inda zai isa su je su tare shi ka duba wa gani akwati tana da nauyi an sa ta a cikin ruwan nutsewa take amma da haka sai Allah ya ta ta dinga yawo a kan ruwan saboda cikinta a fata yake kuma yawanci da abin da yake mujawar addasi da abin da yake cikinsa a fafe samansa a rufa ƙasarsa a rufa ta kora shi a ruwa in ba wani abu ka sa a ciki ba zai nitse ba amma gashi an sa annabi musan a ciki kuma Allah ya bar akwatin ya ci gaba da tafiya Allah ya ce inna rajuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma lallai za mu sanya shi ya zama cikin annabawa kuma hakan ne abin da ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ce ce fantaqahu ali fir'aun ana cikin zama sai ga akwati ta taho daga nesa yan aiken fir'auna da sojojinsa da security din sai suka hango akwati suka ce ku tsaya ku tsaya saboda tsaro a tsaya a caja wannan akwatin tana zuwa ta jefo shi bakin gafa ruwa ya jefo daga bakin gafa sai aka buɗe sai aka ga yaro sai aka ce a'a kun ga yaro za a kashe shi sai suka ce a'a ɗauke shi a kai wa fir'auna tukuna a ji wata dabara da aka yi an sako shi ya zo har gidansa sai suka yi sabani Karshe dai aka ɗauke shi a kai wa fir'auna to yana tare da matarsa fir'auna zai kashe shi kenan Allah ya ce bal taqatahu ali fir'auna sai mutanen fir'auna sojojinsa suka tsinci annabi Musa ashe sun wa kansu Allah ya ce ne ya kuna da abuwan ashe karshen al'amarin zai kasance ya zama makiyaci na kuma zai zama sanadiyar jefa su a cikin bakin cikin har a daga ƙasa ba za su manta da shi domin zai zama shi ne sababin halakar mulkin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fir'auna wa hamana lalle fir'auna da wazirin sa hamana wa junudahu ma kanu khafina da su da rundunar su sun kasance mutane masu kuskure wa qalat imra'atu fir'auna matan fir'auna ta ce za a kashe shi fir'auna ce to me kuke jira shi ku kashe shi ni ina ganin jahiri ne yaron sai ce gurta ce la taqtulu jama'a ku dakata kan ku kashe shi amma ba su taba haihuwa ba shi ita da fir'auna sai ta ce a sa an yanfa ne ta ila yaron ya amfani ba mu san irin amfanin da yake tare da shi ba auna ta fi da kai ma ma iya mai da shi ya zama dan mu yi ta ban sabi a dautin ɗinsa ya zama dan mu dama ba mu da ɗa kaga wata uwa ba za ta kuma ta dinga cika mana baki cewa dan ta muka karba ba in muka yi shiru kawai sai mu ce dan mu tunda dama tassa muka yi to ko dama ba ya ce tantacciyar mage ba ta ba. ashe sun tsinto kansu ita kuma ya zama sanadiyar shigar ta aljanna ita matar fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wahun la yashkurun su san cewa annabi Musa ne da zai halakar da mulkin Fir'auna ya faɗo a gidansu to me ya faru Allah ce wa asbaha wa asbaha fuadu wa asbaha fuadu ummi Musa farigon إن كانت لتبني به لولا أن ربطت القرآن تكون من المؤمنين الله يتي وأصبح Musa أم lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta tura annabi Musa sai zanto zuciyarta ba komai a jiki duk wani abu abinci ma an bata ba ta da tunanin abinci ba ta jin yunwa kawai hankalinta yana kan annabi Musa ya zai kasance Allah ya ce in ka la tubli wato lokacin da ta ji cewa ai ana labarin fir'auna ya tsinci wani yaro saboda tsananin bakin ciki da damuwa saura iris ta je ta ce kai jama'a dana ne ba ni shi nan ko kuma duk abin da za ku ku kashe ni da shi ta gama saƙawa a cikin zuciyarta ta yi ko zuwa za ta yi kaza da kaza za a kawai a ɗauke mata ɗa kaza to amma fa ta cewa ga mafarkin da ta yi Allah ya ce laula aqrabatna ala qalbiha sai dai mun tabbatar da zuciyarta baka daura zuciyarta ta yi hakuri na dama hakuri shine da zuciya kan ta yi abin da take so to yadda ka san an kama zuciyarta ta an sa mata rinzami an daure ta Allah ya ce min ya kare ta tabuna min al-mu'minina dan ta zama cikin masu gaskata abin da ta gani a mafarki da Allah ya ga mata cewa inna radu ilayki wa za'idu min al to anan abin da zamu fa'idanci da shi na darasi shine in dai Allah subhanahu ta'ala bai taimaka maka wajen hakuri ba za ka iya shi kuma hakuri shi ne tsara zuciya da hana ta yin abin da ta ga dama wajen yin yin abin da Allah ya ce to sai ka hana ta yi ka je ka yi wajen yin abin da Allah ya ce sai ka hana ta kin yi kai kuma ka je ka yi wanda duk bai samu damar hana mutu ba shi da ne ta ce wa ƙarin وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته ستتي لإرور أنه موسى وتتكي تاجر مع أنه موسى كما تكي رشيد أنه هارون تتي قصيه tashi ki bibi mana labarin yaron nan don mun ji labarin cewa fir'auna ya tsince shi ai tatabbu'i atharahu wa ta'rifu bi khabar bi kije ki jo labarin waɗanda bi sha'an abubuwan na wahil bala dukkan inda za ki shiga ki ji labarin an tsinci yaro ko ba tsinci shi ba sai ta mutu, tana fitowa ikon Allah sai Allah ya kai ta gidan fir'aun kun san da Allah ya ga dama sai ya bata ta ta yawo ta rasa ina abin ya kasance amma da Allah ya tashi kawai tana fitowa sai Allah ya yi da ita inda abin ya kasance shikenan kuka tana zuwa sai ta tarar da shi kun ga komai ya yi kenan mai shirin zuwa manga ya ga Allah an gama فقصرت به عن جنوب تنا tana zuwa sai ta hango annabi Musa daga nesa su wahun san cewa ne ta ruwa irin ta nan kawai dai tana kewayawa tana kaiwa da komowa duk ba a gane ta ga mace ma ta iya aikin tsaro ke a wayance a wayance har ta je ta gano labarin da amana da komai da waɗanda wasu malamai suke cewa tun da dai qur'ani ya kawo wannan labarin kuma ya shiru ya halatta idan har wani abu ya tasarwa al'ummar musulmai wanda yake da alaƙa da sai an je an yi wani bincike a iya zuwa a yi binciken amma da sharadi idan ba binciken laifi ne na yanzu bai halatta kawai muna zaune a masallacin nan muna zaune a masallacin nan kawai sai mu ga mu ga wata haka ba mu yarda da ita ba mu amince da ita to bai halatta a ce a kaba mata kwamiti a bibiye ta a dinga ganin mai take wannan haramun ba a haka abin da ake yi a musulunci shine a kirawo ta kuma ba wai tara jama'a za a yi a gaya wancan a gaya wannan a kawai idan kai ne ke da madafan iko ke kira wata ke tsayuwar Allah ni na ɗauka wani abu amma ba su ne ba daidai na fahimta kamar ina ganin kaza da kaza kuma ina zargin kaza amma ya abin yake ko ƙarya take in ta ce ba haka bane to ya zama wajibi ku ɗauki abin da ta ce kuma bai halatta a sake mata bakin mummunan zargi a dinga tuhumarta ba sai dai fa idan abin ya bayyana ƙarar an fahimta an gane amma wallahi duk wacce ta zauna da wacce ta ce mun muna zargin wancan babarauniya ce ko wancan kaza ne wallahi in ba su yi wa Allah ne a duniya ba tun da suka zo ibada suke wannan ne kadai laifin su ba su ga aljanna ba sai ta haifi ko da ku farau ne ko da farau ne an fahimta asali arna ne suka shigo da hanyar bincike irin wannan a cewa shi ke ana tunanin wani ya ci kuɗi ko ana tunanin wani ya yi kaza sai a zauna kwamiti ya zauna kwamiti ya zauna ya duba in ya tabbatar ya gano sai fayil ne fayil kuma sai a je sai kuma a zo a zauna da mutum yana kare kansu kuma ana karyata shi wannan kuskure sanda aka zo a gaya manzo Allah sama cewa ni wani mutane ne suka kawo masa kara suka ce yace ya rasulullahi ina hada ka da Allah kai wannan hukunci da abin da Allah ya saukar dana ya kasance yana aiki a gidan wannan sai zina da batashi kuma an kawo wata mata da bata wajen ko an yi suspended Shi shine sai aka ce mun ko aka shi ɗana ko in ba da baiwa da tumaki ɗari na ba da baiwa da tumaki ɗari sai wasu malamai suka ce ai za ma iya dawo min da baiwa ta da tumaki ɗari kawai a bisa bulala ne shine muka zo muka tambaya sai muka Allah ya ce gaskiya ne zan muku hukunci da hukuncin Allah wannan baiwar da wannan tumakin a dawo maka da su dan ka ai masa bulala ɗari a kore shi shekara ɗaya yanzu wancan matar da aka sunan sunanta ba kwamiti za a kafa mata ko me sai manzon Allah take da kansa shi a matsayinsa na shugaba sai ce wabdu ya bunai sallam ba a ce ala kai kuma je ka wajen wannan matar ba ta wannan mutum ba mutumin aka aika ba wani aka aika je ka tambaye ta wai daga gaske abin da aka faɗa maza na ce fa'in in itarafat in ta ce haka ne to a je a je ta amma in ta ce ba haka bane to a kyale ta wanda kuma ya mata shari'a zuwa masa bulala kuma ko da ta yi ba sadaka musulunci yana ba da yanci kowa magana wani human right babu ita in ba a musulunci ba ta gaskiya wacce ba za ta cutar da kowa ba saboda ka ita wannan ta je ta yi leƙen asiri ne a abin da yake akwai maslaha manzala su masu za a ta yaƙi yana turawa a je a yi leƙen asiri a garin masa yadda al'amura suke kasance an fahimta ko fa basurat bihi an junubin wa hum la yashurun وحرمنا عليهم مراضع وحرمنا عليهم مواضع من قبل فقالت فقالت هل أدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم وهم له ناصحون الله يتجو لو كنت أنت أكسوك أنه مساء إلى فرعون سيدة حرمنا عليهم مراضع تو yanzu yaro ne yana sanin manomin sai fir'auna ya ce a je a nemo masa masu shayarwa aka jero masu shayarwa suka dinga layi duk wacce ta bashi mama sai ya kar Allah ce haramna alaihi marafiq sai muka hana shi ya sha nonon dukkanin masu shayarwa al-marafiq jam'u murdi duk wacce ta zo sai ya karba min qabl kafin ƴar uwarsa ta zo sai yan uwa ta ta tarar da ana ta matsala yaro ya ki karɓar nono ya ki sha faɗalar sai ta ce irin ta gano matsala ne ta zo za ta ba da maganta matsala nan ku ita a da biyu akwai abin da ya kawo ta sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin kula ku. ko in gaya muku in gaya muku gidan da in kun kai shi za su iya rike muku shi su ba shi nonon kuma ya sha wa hum lahu kuma sannan za su muku nasiha su muku sauƙi wajen shayarwa ko bugu da ƙari za su riƙe muku da da amana to anan kuma abin za mu ƙara kai shi yawanci wanda aka aika to an amince masa dukkan abin da ya fahimci cewa maslaha ce ta aikin to ya tsara da shi kun ga anan uwar ta aike ta ne kawai ta jiyo labari amma kuma sai ta ga in ta ƙara akan nemo wani vacancy ma ta kawo gidan zai yi amfani ba laifi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki urwatul albariki ya je ya siyo masa ragon layya ya bashi dinar dirhami daya ya tafi a ya bashi dinare daya da ya je kasuwa sai ya siyo masa dabbar da zai yanka iya abin da annabi ya aike shi kenan yana cewa a hanya sai duwa yana cewa jama'a da Allah yana neman dabbar layya sai ce nawa zaka sai wannan ta annabi ce ba sai ce nawa suka shirki dirham a dinari ba ya ci ribar dinare daya ba sai sake koma kasuwa ya sake siyo ta dinari ɗaya sai zai ce da annabi ga dinaran ka kuma ga dan ba ba za da ce da ya faru ce kaji kaji abin da ya kasance ba za da ce alhamdulillah ba ni to dina ba ni kuma dabba ta ce kai kuma barakallahu fi safaqati yamini Allah ya sanya albarka akan ciniki ka sai zanto inda zai dau kasa ya siyar sai an siya ku sai ya ci riba to da haka ba da shi dan an aike ka misali an aike ki ki je ki siyo kwai wannan wannan lantarki na fitila da kika je kawai kwai aka ce miki ki siyo sai aka baki sai kuma kika ga a ah, to ai wancan kwan na gida kansa mai spring ne ba mai irin kusoshin nan ba mai pin ba ne sai ki ce kar a baki mai pin sai mai spring kin ga aikin yi ne dan maslahar gida gashi ba a ce miki haka ba ko kuma misali mutum ne ba shi da lafiya yana fama da gudawa sai ce ki je ki siyo masa fruits sai kika tafi sai kika ta ai kuma protein aka siyo zai sake dinka masa ciki amma kuma kici kamar yana maganar magani zai yi sai kika siyo masa protein sai kika ƙara masa da wani abu da zai iya rike masa ciki kamar ko fiber ko wani abu in kika kawo ke ba ta yi ki mayar ba yi daidai na haka ita ma gashi ta zo ta yi asanin cikin ta kuma sai ta ga wani abu da zai ƙara taimakawa sai ta ƙara ta ce ala ahli ala ahli baitin yakutunakum lakum wa hum takunasihun آية فرددناهم إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون أرويتون عبد الله بن عباس الله يقال دا غريشي yake cewa cikin wani doguwar wata doguwar kisa da Ibn kasir ya kawo a karkashin wamatan naka fituna ayat suratul taha mun karanta ta a wancan tafsirin na ba da muke karanta suratul shu'ara lokacin da ta ce wa wahum lahu nasihu to duk sarki yana da intelligence suna jin ta ce za su kyautata wannan sai suka fara shakka an yi nan ba nasu bane kwarai suka ce a kira ta for interrogation a yi ta hakiki a ji aka zo da ita aka ce wa ma diriki wa ma yudriki annahum nasu nasihun sai kin gaya mana me yasa za su yi masa nasiha to ita kuma tana da wayo da basira sai ta yi fitin intelligence din sai ta ce a saboda in ta yi musu nasiha in suka in gidan suka yi masa nasiha sun san sarki zai yi munna kuma su dama ba abin da suke so irin sarki ya yi munna to anan ta yi ba dai gaskiya ce wannan ko ba gaskiya ba za a yi cewa kamar ƙarya ce ko ƙarya ta halatta <laughs> to anan irin wannan saya magana ya halatta saboda ta yi ne domin ta kubutar da rayuwarta da kuma kubutar da rayuwar annabi don haka ko yanzu aka tara mutum ya fahimci cewa zai mutu muddin ya yi ƙarya zai fita amma kuma ƙaryar ba za ta cutar da wasu ba to in yi Allah ya yi masa domin tilasta shi haka amma inda yadda zai yi ya kubuta ba sai ya karya bai wata rana manzala suna ya fito yaki a yankin abuwa to sai manzon Allah da kansa ya fita irin sabe to kuma ashe su mushrikai sun hayi su kauyawa a gefe sun zama sun yi alliance da su ana gefe kawai su kauyawa musu san annabi sallallahu alaihi amma dai an gaya musu cewa ga yadda annabi yake da mutanensa kawai sai kauyawa suka kewaye annabi da makamai da shi da mutanensa da ya kamata su suna tsoron kar su je abokanan wanda suka ɗau su ne sai suka fara tambayar su annabi daga ina kuke min aina ji'tum daga ina kuka zo in suka ce daga madina to sun san annabi ne in suka ce daga maka kuma sun san shawa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi suna cewa daga ina kuke sai ce min alma daga ruwa muke to asali kuma in ka tsallake ruwa wani gari ne da wasu suka ce oh wai nan ba ruwan sa shewa su ake yayi shi ba za Allah abin da ke nufi da bai aka lice dan adam falyanzuru al min mimma khuliqa min ma dafi kun ga ya musu ya saya musu zancen kuma an huce wajen shi ke saboda haka a nan ma ba ƙarya ta yi ba ta yi abin da za ta kubutar da shi kanta ne da kuma ɗan uwanta da mahaifiyar saboda ta wannan ba ƙarya ba ce ka ya kamata kai ma in kaskanci kanka a cikin yanayi na rinki ka san yadda za ka yi cutar da kanka ta yadda ba sai ka saba wa Allah ba ba sai ka cutar da wasu ba Allah ce faradat na hu ila ummihi sai muka dawo da shi wajen mahaifiyarsa domin an ɗauko ta tana ba shi nunan ya karɓa aka yi ta murna aka ce to a nawa za ki shayar da shi ta yi musu tsada suka biya ta ta ce kuma ba za ta dinga zuwa gidan fir'auna ba sai dai a ban mata yaron a gidansa sai ta yaye shi ta kawo shi sai muka dawo masa da ɗanta kai ka ƙarra ainuha domin idan ta yi sanyi ta ji daɗi wala ta hazana kuma kar ta yi baƙin ciki wali ta'alama anna wa'adan lahi haƙƙun, kuma ta tabbatar da cewa lallai alƙawarin Allah gaskiya ne wani ta'alama anna wa'adan lahi haƙƙun, ta kuma san lallai alƙawarin Allah da ya mata cewa zai dawo da annabi Musa gaskiya ne kuma gaba ma ta sa rai za a sanya shi cikin manzanni ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي دعوار بسكم جاني بسسند ونبع آيات ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ شده anan annabi Musa ya zauna ya zauna ya dade har ya girma ta yaye shi ta kawo shi Fir'auna ya ba shi kyauta da abubuwan da suka faru suka faru mun karanta a baya to Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Musa ya kai ashud din sa ashud da shekarun karfi wasu suka ce shekara 40 wasu suka ce shekarun balaga ataina hukman sai muka bashi wato hukuman annabta wa ilma kuma ka ba shi ilimin da ya fi ci bani isra'il Allah ya ce maka zalika su sinina haka muke saka wa annaba ma mutane da suke masu isa da kyautata a nan fakhruddin razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib ko a tafsirin kabir yake cewa a nan abin da ake nufi da hukuman ba annabta ba domin lokacin ba a bashi annabta ba abin da Allah ya bashi ne hikima da kokini ba annabta ba wasu malaman kuma suna ganin annabta Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi za ta kace ne in ma ba annabta ba ce gaba kaɗan labarin annabta zai zo wannan kuma aya ta ƙarshe tana nuna mana cewa duka wanda ya kyautata Allah zai kyautata masa gashi nan za a ba mu labarin yadda annabi Musa ya kyautata wajen jajircewa wajen isar da saƙon Allah da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa ya masa goma da arziki a nan za mu dakata sai kuma Allah ya kai tafsiri a gaba na biyu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu